yayin da guguwar siyasa ta soma kadawa a tarayyar Najeriya ita ma jihar Borno da ke fama da rigingimin Boko Haram na kokarin taka nata rawa wajen raya demokradiyyar kasar kusan dukkanin manyan titunan da ke cikin garin Maiduguri a cike yake da hotunan 'yan siyasa da kuma manyan-manyan alluna da ke dauke da hotunan 'yan siyasa da ke neman mukamai a matakai daban-daban da kuma suka fito daga jam'iyyu daban-daban tuni dai 'yan takara da dama suka fara nuna sha'awar su na tsayawa neman mukamai daban-daban wanda mafi yawansu na kokarin shiga takarar zaben fidda gwani ne sai wani batu da ke kokarin kunno kai a yanzu shine wani zargi da ake yi na cewa gwamnan jihar Borno Honorable Kai Shatima ya sai dukkanin fom ɗin 'yan takara musamman ma na 'yan majalisu wanda ake zargin cewa shi zai raba waɗannan fom ɗin ga 'yan takarar da yake so wanda hakan ya janyo hankulan wasu magoya bayan wani ɗan takara kamar yadda Malam Muhammad Bulama wani matashi daga karamar hukumar Jire. Je mun saya ma ɗan takarar mu wanda muke son shi muka saya mar fom ranar Juma'a muka biya kuɗi a bank muka saya mar fom. Muka karba tela muka je party secretary na muka je mu karba mar fom kuma muka je ba kowa a cikin fati so kuma a yanayin yadda muka gani muka ji labari da yadda aka gani a takarda cewa yau shine ranar karshe 20 ga watan oktoba yau aka ce shine ranar karshe to ba san wane masai muke ciki ba in ba za mu ɗau mataki na kuma tuntubi dan takarar kujerar majalisar wakilai a karamar hukumar jerin alhaji ayuba muhammad bello wanda ya ce ya riga da ya biya kuɗinsa a banki kuma ya je neman wannan fom duk da cewa an ɗebar masa wa'adi na cewa za a rufe wannan batun sai da fom ne a ranar 20 ga wannan wata kuma har yanzu babu wanda ya masu wani takamaiman bayani a kai shi yasa wannan batu ya ɗaure masu suka yi ko in an daga lokacin wanda bamu ga a fefa ba ko kuma akwai wani abun da suke shirya mana muna jiran mu ga abun da gwamna zai faɗa mana a wani ranar wani zai Allah ya kai rai da lafiya idan har Allah ya sa ko kuma wannan lokaci ya zo ya kure ba su ba ku samu wannan fom ba kuma ba su ji wani abu daga bakin ka ba kamar wani mataki za ka ɗauka nan gaba ko kuma ka ji wani abu daga wajen jam'iyya ba kai kamar wani mataki za ku ɗauka ne nan gaba jam'iyya dai ba karazbe ba ne organization ne wanda suke son a yi achieving goal ina kyautata zaton ba za a samu matsala ba za su yi intervene na kuma tuntubi shugaban jam'iyyar apc na jihar borno alhaji alibukar dalori game da wannan zargi da 'yan jam'iyyar nasu ke yi sai ce da ni wannan ba gaskiya ba ne kuma za a wa kowa damar shiga wannan zaɓe kuma batun rufe sai da fom ɗin an ɗaga shi har zuwa wani lokaci. inda bai gagara ba mun yi ah, consensus za mu iya a sa daga lori mun gama mitin da raka mai za mu je sannan mun yana guda. yanzu za a zo na a sasanta kenan a cire dan takara babu zancen primaries kenan zancen fita akwai primary akwai primary domin abin da ya sa wannan party guidelines ne shine ne mutum amfanin sa mun zauna mun yi a cewa batun rufe form get kaza kaza babu shi yanzu tsoro ba wanda aka hana kuma an zo wanda ya biya da rasid na zan ba su a yanzu haka dai jam'iyyu da dama na ci gaba da gudanar da tarurruka ne a matakai daban-daban gama da tarurrukan sirri da kuma wanda ke bayyane don fidda ɗan takan da zai kai da gaji duk da cewa jihar na cikin wannan hali na kakanikayi da yanzu hakan wasu kananan hukumomi guda bakwai zuwa takwas ke hannun waɗannan mahara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya